This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan karan shirin zai ci gaba da kawo muku tattauna ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka ka ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka Almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. A yau Asabar Isra'ila ta matsa kaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yakin kasar yake neman aiwatar da barazanansa na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba akan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. an kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin gaza kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin falasdino kamar yadda shaidu da 'yan jaridar afp suka rawaito an ci gaba da kai munanan hare-hare duk da bin diddigi da isra'ilan ke yi bayan da jiragen yakin ta suka kai wani hari a ranar alhamis akan wata makarantar da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda wani asibitin gaza ya ce an kashe mutane 37 rundunar sojin isra'ila ta amince da kai harin a sansanin 'yan gudun hijira na nusrat inda ta ce ta kai hari kan sansanin kungiyar gwagwarmayar islama ta falasdino ta hamas tare da kashe 'yan ta'adda goma sha bakwai hamas da ke mulkin gaza tun shekarar bakwai ta zargi sojojin da bayar da bayanan karya. kungiyar ta ce mutane uku da isra'ila ta lissafa a cikin matattu na nan raye hukumar unrwa ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran falasɗinu da take gudanar da makarantar ta yi allah wadai da farmakin na isra'ila akan wani wuri da ta ce yana ɗauke da 'yan gudun hijira dubu shida a yau asabar rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine ta sanar da cewa ta kakkaɓo jiragen saman yakin rasha marasa matuƙa guda tara a cikin goma sha uku da aka harba su a yankuna hudu na ƙasar sanarwar ta kara da cewa an harbi jiragen yakin shaidar da iran ta kera a yankin tsakiyar poltava da kudu maso gabashin saprosia da dnipro petrox da kuma yankin kake da ke arewa maso gabas an harba makami mai linzami guda ɗaya samfurin x-59 na rasha da aka harba daga yankin kursk na rasha gwamnan yankin dnipropetrovsk sharhi lysak ya ce hari da jirgi mara matukin ya kai a cikin dare ya lalata gine-ginen kasuwanci da na zaman jama'a da kuma layin wutar lantarki kawo yanzu dai ba a bayyana irin barnan da aka yi a wasu yankunan ba a halin da ake ce kuma dakarun tsaron saman rasha sun lalata jirgin ukraine guda uku a yau asabar a garin mosdok na jamhuriyar osaita alania na rasha in ji shugaban yankin sargi minalo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zaɓe a slovakia da italiya da sauran ƙasashen tarayyar turai suna kada ƙuri'a a yau asabar rana ta uku na zaɓen 'yan majalisar dokokin turai inda jam'iyyu masu ra'ayin demokaradiyya da masu ra'ayin riƙau suke neman samun galaba a cikin mambobi 27 na ƙungiyar a ƙasar slovakia batun yunkurin kashe firaministan kasar robert fico mai ra'ayin rikau a ranar 15 ga watan mayu shine ya mamaye zaben da ake yi lamarin da ya jefa al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu ta da hankali a duk faɗin turai masu sharhi sun ce harin na iya karawa babban abokin kawance ga gwamnatin haɗaka ta jam'iyyar smart direction mai bin tafarkin demokradiyya damar lashe zaben Fiko wanda ya haƙa ragan mulki a kakar da ta gabata bayan da ya yi yakin neman zaɓe a kan wani dandalin goyon bayan rasha da kin Amurka. Yana murmurewa daga raunuka da dama bayan harbin da aka yi masa a cikinsa yayin da yake gaisawa da magoya bayansa a garin Handlova. Ya murmure ne a lokacin da zai yi jawabi ga al'umman kasar a wani faifan bidiyo da aka nada, wanda shine bayaninsa na farko a bainar jama'a tun bayan harin. 'yan sa'o'i kalilan kafin a fara lokacin kawaici na zaben ranar laraba ko da yake fiko bai yi magana kai tsaye game da zaben ba ya caccaki tarayyar turai yana mai nuni da cewa an kai masa hari ne saboda ra'ayinsa da ya bambanta da na turan a ƙarshe a ranar juma'a wata kotun kasar zambia ta yanke wa 'yan kasar china 22 hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo bisa laifukan kutsen yanar gizo da kuma damfara da yaudara ta yanar gizo da ke auna 'yan kasar zambia da wasu mutane daga singapore da peru da kuma hadaddiyar daular larabawa ita dai kotun majistira ta lusaka babban birnin kasar ta yanke wa mutane hukuncin zaman gidan kaso daga shekara bakwai zuwa goma sha ɗaya kotun ta kuma ci su tara tsakanin dala dubu daya da dari biyar zuwa dala dubu uku bayan da suka amince da aikata laifuka masu alaka da yaudara ta kwamfuta da kuma aiki da yanar gizo ba bisa ka'ida ba a radar laraba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To jama'a masu sauraron mu yanzu sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau za mu fara kawo muku kashi na biyu a hira da wasu gwamnonin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka. a Washington DC kwanakin baya. Yanzu zan miƙa ku ga Murtala Faruk Sanyinna wanda zai jagoranci shirin. Murtala Bismillah. Daga cikin manyan matsalolin da arewacin Najeriya ke fama da su, taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba-gaba. Shin me gwamnonin jihohin yankin suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin? Yanzu haka muna tare da gwamnoni uku zuwa hudu daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. daga cikinsu akwai gwamna umar namadi na jihar jigawa wanda kafin wannan mukamin mataimakin gwamna ne a gwamnatin da ta gabata haka kuma muna tare da muhammad nasir idris na jihar kebbi wanda shi kuma kafin zama gwamna dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi sai kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad gobir wanda tsohon hadimi ne na musamman ga ministan harkokin 'yan sanda a najeriya haka kuma muna tare da gwamnan jihar niger muhammad umar bago wanda shi kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dokoki ta tarayya to bayan waɗannan muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan najeriya mazauna nan amurka waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu dukan ku muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren to idan na fara da gwamnan jihar jigawa ah, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin to sai dai ana ganin yadda ilimi yake ko kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba tare da wasu matsalolin da ake ganin bangaren ilimi yana fuskanta anya da gaske ake za a cika waɗannan alkawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe to auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a to gaskiya ne ilimi yana ɗaya daga cikin mu guda goma sha biyu da muka yi yakin neman zaɓe da su a jihar jigawa kuma alhamdulillahi abu na farko da muka fara yi da muka shigo shine ita kanta ma'aikatar ilimin muka duba ta ma ga yadda take da girmanta sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai to ya kamata a rage burokrasi a cikin harkar aikin saboda haka muka raba ma'aikatar ta zama kashi biyu muka yi a makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimin matakin farko wato basic education da higher education wa kowace aka yi mata kwamishina na daban sannan wannan ya ba da damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane bangare su wannan shi ne abu na farko da muka fara a abu na biyu tunda mun yarda cewar ilimin nan shine garkuwa da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko a kashin harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa ɗari na kasafin kudin jihar jigawa na shekara ta 2024 wannan gaskiya ya ba mu damar mai aibuwa da yawa a magana da ka zo sannan muka zo ɗauka malamai malamai a harkar ilimi musamman wato duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata abu ne wanda ke ba za ka yi shi cikin sauki ba saboda haka abin da muka ga ya dace shine mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki da su yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da shi har jigawa mun san yawan malamin mun san makaranta malami nawa ne mun san guda nawa ne wani malami ne yake koyar da wani subject da waye yake koyar da wani duka muna da wannan saboda ka base da muka samu wannan shi yasa muka fitar da policy na farko dai muka ga cewar haɗa makarantun nan da malamai zai yi wahala so sai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din muka yi ilancin wani abu da ake kira jiga compete wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duk abin da ake so a koyar a cikin na'ura sannan a gudanar da karatun wannan ya yi mana ya taimaka mana kwarai da gaske na'am to a bari mu je ga tambaya ta gaba eh, da zamu yi wa gwamnan jihar kebbi wato wani rahoto da cibiyar the cable index ta fitar ya nuna cewa jihar kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin dalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda jihar kebbi tana da kashi 67 da digo shida wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro goma a jihar kebbi yaro bakwai ba sa zuwa makaranta shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa to wannan sakamakon da aka fesuwa mu dai ba mu yadda da ba gaskiya ba ne ba saboda komai ba saboda mu ne aikin kebi mu muka san abin da ke faruwa a cikin kebi kuma na zo a matsayina na malamin makaranta ba ma malamin makaranta professional teacher wanda yake na ajiye aiki na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta najeriya saboda haka na san census bakin gwargwaro ba wai ma na jihar kebi ba na najeriya baki daya su waɗannan da suka zo suka yi shi na gan shi tun ina najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin yin wannan abun gada ko da muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta bayan na zo ni kaina na sa kwamiti an yi sampling din makarantun ne wasu na je da kaina na ga abin da don ba magana malamai magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da an nan aka gyaggyara su sannan magana malamai ta zo bayan na zo na ƙara shekara biyar saboda na ga malamai suna yawan aji aiki ritaya bisa ga e, jadawali wanda na bi ina president ga gwamnati tare ya kara malaman makaranta shekaru biyar kamar da aka ƙara malaman university da college of education so na zo na yi sanin wannan doka in don mi don mu yi retaining ne malamai kwamiti na nan yanzu ana betin malamai waɗanda suke da da suka karanci education a discipline nasu muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa mun fito da hanyoyin da za a yi recruiting ɗin malamai amma yanzu abin da muke yi gwamnati tana kashe makudan kudi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kayan yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi kan shi eh akwai abin da za yi dan na sa kwamiti na ce a duba wannan report din da aka fito da shi naman ni ina da belief din cewa ba gaskiya ba ne saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi sa'annan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta to saboda haka mun zo mun dora mun sa kwamiti kwamiti yana nan yana aiki kuma gwamnatin mu ta hito da hanyoyi da za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda saboda irin waɗannan islamic schools da a gare mu so ana yawon almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba so gwamnati ta hito yanzu muna building din makarantun ne wayanda za a yi western education da kuma islamic education na'am mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris gobir a kwanan nan mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran tsaro nuhuri badu ya ziyarci sokoto inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma abin nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun 'yan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar gada da kuma wasu garuruwa na gabacin sokoto inda nan ne yankin da ka fito ya kuka ji ba a ji gwamnati kamar yadda rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a fadar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan kun yarda da kalaman cewa an samu nasara ɗari bisa ɗari akan sha'anin tsaro. alhamdulillah murtala abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi akan sha'anin tsaron najeriya ya yi na horibado a sokoto akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su yi dibi ta fannin da ya ɗauke wannan maganar akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajiran da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da 'yan makarantar da aka dauka daga jihar kaduna aka bulo da su har zuwa jihar zamfara da kuma wasu irin 'yan matan gusau da sauransu a alhakikanin gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayin mu na shugabannin jihohinmu wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi Da waɗannan bayanai na mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Gobir, za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu, wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. Madalla. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyu da biyar. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. bayan dubin gaisuwa mai yawa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyon ina son ku bani cikakken tarihin sabon shugaban kasar senegal basiru diyo mayo faye mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri to idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilin muryar amurka a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da ansar da ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce wato tarihin bashiru diyo maye a diakar faye wanda shine sabon shugaban kasar senegal tarihi ne wanda yake da daɗi wanda kuma gaskiya mutane za su ɗau izina daga wannan tarihi da farko dai an haife shi ranar 25 ga watan maris a na 1980 wanda ke nuna cewa shidan shekara arba'in da hudu ne a yanzu. dakta ka ce a cikin tarihinsa masu sauraronmu za su su ji daɗi kuma zai sa su murna saboda wasu ababe da suke cikin wannan tarihin kamar menene wani abun da zai wa muta masu saurare a murnan ji shine wato ya yi karatunsa na firamare a nan ƙauyen su inda ake kira Diaganio wanda yake kuma wannan ƙauyen ya kasance a yammacin wani yanki da yake kira Mbor. To sannan bayan da ya kammala karatunsa ya wuce wato babban garin Mbor din inda ya yi karatu wanda za a ce na sakandare wanda kuma a alif dubu biyu a faye ya hada abin da za mu kira digirinsa suna kiransa baccalaureate kama a ce bachelor's digiri kenan wanda ga bayan wannan ya samu ya yi karatunsa na digiri na biyu a fannin shari'a a sheikh anta diop university wato jami'ar anta diop jami'a sannan kuma daga nan ya yi wata irin jarabawa wacce take nuna hazaka kuma aka ɗauke shi kai tsaye ya shiga wato makarantar horar da shugabanni ko ko jagorori ta ƙasa wacce ake kira National School of Administration na Senegal ɗin sannan kuma a alif dubu biyu da hudu ya zama na ya ci jarabawan da ake kira kamar jarabawar zama majistare kenan wato na masters nashi to bayan wannan fa maimakon ya ce ya yi aikin alkalanci sai fa ya ce shi ya fi so ne aikin abin da ya shafi hada-hada na tattara haraji da kuma abin da ya shafi a gine-gine to a nan ne fa da ya fara wannan aiki allah ya hada shi da usman sonko wanda kuma shi ma sare suka yi makaranta a can baya to dangantaka tsakanin sonko da shi faye ta yi karfin gaske wanda har suka zo a shekara ta dubu da sha hudu suka kafa wata kungiya ta muradin kare wato To waɗanda suke hada-hadan gine-gine da kuma abin da ya shafi haraji wanda daga baya sonko ya zo ya kafa wata jam'iyya da ake kira pastef wacce da farko ya gayyaci faye zamana kamar ɗan kallo a bayan wannan kuma daga baya al'amura suka dinga canzawa har faye ya zo ya zame mata magatakarda to al'amura da za su ba masu saurari mamaki shine waɗannan jagorori guda biyu su sun yi fice wajen kare hakkokin talakawa suna kyamatar cin hanci da rashawa wanda kuma gwamnatin da ta shure wato gwamnatin ma ba ta yi farin ciki da ire-iren yadda suke wayar da al'umma kai suke fahimtar da al'ummar ƙasa cewa fa ana wadaka da dukiyarsu ba wanda bayan sun kafa wannan kungiyar tasu a wannan jam'iyya tasu a ranar sha hudu ga watan afrilu na alif dubu biyu da da uku sai zamana an damƙe shi faye a matsayin wanda yake kalubalantar gwamnati kuma ana masa zargin cewa yana yada labaru waɗanda suke ba su ne ba wanda kuma kotu ta dakatar amma bai fasa ba don haka sai aka kama shi to amma kafin wannan lokaci a yana da kyau al'umma su sani cewa shi mutumin sassonko ya yi takara a shekaru hudu da suka wuce inda ya zo na matsayi na uku a yawan ƙuri'u to wannan karo ma kuma ya yunkuro zai tsaya to wannan gwamnati ta fahimci cewa zai tsaya sai ta masa kamu wanda kuma ta same shi a cewarta da laifuffuka don haka waɗannan laifuffukan sai suka sa aka hana shi takara. To dakta wannan dambarwar ta hana ita gwamnati damƙe faye kenan ko dai? Ba ma bai hana shi ma faye din gwamnati ta damƙe shi ba wanda kuma ta saka shi a, a kurkuku. Ita gwamnatin Makisal a watan Fabrairu na 2024 ta yi wani yunkuri na ganin cewa ta, hana yin zaɓe a sasashenta shine ai babu 'yan takara. To wannan ya tunzura mutanen ƙasa aka fito ana ta bore aka nuna cewa ba a yarda da wannan ba wanda yake daga baya dole uwar naki ta sa shi wato shugaban ƙasa ya ayyana cewa za a yi zaɓe kuma zai sauka bayan wa'adinsa ah, ya ƙare. To akan haka fa sai ya zamana an fito da doka wacce ta nuna shi Usman Sonko ba zai yi takara ba. To amma kafin wannan lokaci jam'iyyarsa ta Pastef ta hango wannan don haka sai ta maye gurbinsa da faye amma shi ma fayin yana garkami a lokacin wanda yake kusan yadda alkaluma suka nuna kwana goma ne kacal kafin a yi zaɓe a ita gwamnati ta sake shi a faye wanda kuma aka zo aka yi ta gwagwarmaya kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓe. To dakta shi Rufai yaya bangaren iyayensa misali su ma iyayen sun taka wani rawan gani wa kasar Senegal. To wani muhimmin abin da ya kamata al'umma su gane shine baban faye ma shi ma kusan tsoho ko za a ce da daɗin ɗan gurguzu ne wanda kuma wannan ma iya cewa shi ma gado ya wajen babansa wato daga kakan faye zuwa babansa har zuwa kan faye mutane ne waɗanda an san su da jajircewa wajen ganin cewa sun tabbatar tabbatar da cewa talaka ya sarara an ba wa talaka kuma hakkinsa akwai wani abun da ya faru da kakansa saboda kakansa ya yi yaƙi na ɗaya sannan kuma sai ya nuna cewa yana kwaɗayin a kawo makaranta wannan ƙauyen su din da gayo sannan wannan bai yi wa mahukuntan faranshi daɗi ba wanda a sanadiyan wannan ma kakan ma ya gamu da artabu tsakaninsa da hukumomin faransa to shi wannan abun kenan da ya faru faru. Eh, to lalle eh, Dakta Faye ya gaji wannan maya kenan. To Dakta mu dawo kan maganar ci gaba da tarihin eh, shi Faye. To Faye ya samu galaba akan sauran abokanan takaransa wanda kuma da ya ci zaɓe alhamdulillah ya sake ɗauko mai gidansa abokinsa a Usman Sonko ya ba shi matsayin Prime Minister. A takaice dai shi Faye shine mafi karancin shekaru a cikin waɗanda suka yi takara kuma aka zaɓe su a ƙasashenmu na nan Afirka. Ya yi fice sosai wajen yaƙi da cin hanci da rashawa saboda mutum ne wanda yake kyamatar wannan. Dakta shi fayi kamar me da me suka ja masa farin jini haka. Kuma abubuwan da suka ƙara masa farin jini kadan daga cikinsu sun hada da ƙoƙarin da ya nuna cewa fa yanda ake tatsar dukiyar Senegal ana bawa kamfanonin ƙetare ba zai aminta da wannan ba wanda kuma bai daɗin nan ba ma muna da labarin cewa ya ya furta cewa dole ne a kama tsohon shugaba Mal saboda ana tuhumarsa da shi da wasu ministocinsa sun yi almunda hana. Yawa, dakta muna ta batu bari mu leka ga bangaren iyali. Misali shi sabon shugaban kasan nan na Senegal wato Faye ya bangaren iyali matansa nawa kuma yana da yaya ko bai da shi. Idan ko yana da yaya yayansa nawa. Shi fa Faye matansa biyu. Uwar gidansa ana ce mata Mari Kone Faye sannan kuma amarya faransa ana cewa ana kiranta afsa ita mari kone kusan muna iya cewa yar uwarsa ce kuma sun sami haihuwa ya'ya har guda biyu maza uku da ya mace amma ita amarya afsa ah, wacce har yanzu dai allah bai bata haihuwa ba. Mu a nan a Najeriya idan mutum ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gamna ko yake dafi da madafun iko kai har ma ma'aikatan gwamnati akwai takarda da ake cikewa na gabatar da kaddarori. Su a can ma suna da wannan dokar idan kuma suna da wannan dokar shi faye ya gabatarwa da al'ummar ƙasar yawan kaddarorinsa da ya mallaka matsayinsa na mai yaƙi da cin hanci da rashawa. To ya yi namijin kokari saboda a matsayinsa na wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa ya gabatar da ainihin mallakarsa baki ɗaya da yake da shi kamar yadda tun lokacin da yake fafatukan neman zaɓe wanda ya bayyana wa al'ummar ƙasa cewa yana da gida ne kwaya ɗaya tak a dakar yana da kuma fili wanda bai gina ba a nan kuma wajen dakar ɗin da kuma ƙauyensu na ndiya ganiyo ɗin gaskiya faye da usman sonko wanda ya zame masa prime minister aminan juna ne don har ma ta kai ga shi faye din ya yi wa usman sonko takwara ɗansa ɗaya namiji sunansa usman ya masa takwara kenan mutum ne wanda yake bayan kasancewarsa musulmi yana da yar uwarsa kwaya ɗaya sannan kuma gaskiya ya fi jin daɗin rayuwar ƙauye saboda kusan duk ƙarshen mako yakan je ƙauyen su to mutum ne wanda yake ya shaku da talaka yanzu shi sabon shugaban ƙasar senegal a menene shirye-shiryensa da ya yi domin ganin talaka da ya shaku da shi sun rungumi romar demokradiyya sun kuma tafi tare sun kuma tsira tare. A cikin shirye-shiryensa yana da shirin cewa zai ba ma bangaren shari'a cin gashin kansu sannan kuma har ila yau yana da niyyar canza takardar kuɗi ta Senegal wato sefa ta Senegal in ya yi dace ya samo wato a yi dalilin da za a haifar da kuɗi na bai ɗaya na watakila ƙasashen su su Senegal ɗin da makamantan su renon Faransa in kuma hakan ya gagara yana da niyyar cewa dai zai yi kuɗin kasarsa wanda yake zai fatali kamar yadda wasu kasashe suka yi zai fatali da kudin faransa kuma abin da ya shafi harkar mai da iskar gas ya ce dole ne a komo teburi a sake tsara sabon tsari a shiga yarjejeniya sabuwa fil wacce aka shiga a can baya ba wacce take kusan tatsar dukiyar senegal a sabanin 'yan kasa su mora to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da injiniyanmu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wasu To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.